To yanzu kuma sai shirma na gaba. Rayuwata Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Sannan mu da arzikin sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shirin rayuwata. Sunana Aisha Shehu Kabara. daga nan sashen Hausa da Radio France International a Rafai, A wannan rana shirin rayuwata zai mayar da hankali ne akan yadda da yawa daga cikin iyaye ke hana 'ya'yansu mata taka rawa a fagen harkokin wasanni musamman ƙwallon ƙafa, Wadda a mafi yawa al'ada da addini kan sa a nuna kyama a kai. A ƙasashe irin Najeriya da Nijar, abu ne mai matuƙar wahala daga iyaye sun bar 'yarsu tana buga ƙwallon kafa ko kuma sauran wasanni. sai dai kalilan daga ciki ko da yake suna ganin rashin dacewar hakan ne sai dai masana a bangaren wasanni na ganin hakan ba karamin koma baya ya haifar wa bangaren ba A Najeriya ƙungiyar ƙwallon kafa ta mata da ta yi shura guda ɗaya ce. Dangane da batun mun tattauna da Hawwa'u Ibrahim, matashiya da iyayenta suka dakatar da ita daga harkokin wasanni. Sai kuma masani a fannin kuma ɗan jarida Aminu Halilu Tudun Wada. Amma kafin nan ga rahoton abokiyar aiki Shamsiyya Haruna. Rayuwata Yawancin iyayen da ke hana 'ya'yansu mata shiga harkokin wasanni na kallon al'adar al'ummar da suke ciki ne ko da yake addini ma yakan taka muhimmiyar rawa. Malam Abdullahi Madaki magidanci ne ya shaida mana cewar ba shi da burin da ya wuce 'yarsa ta girma ta harkokin wasanni. Tabbas ina da 'ya Fatima Abdullahi Abbas wanda nake da sha'awar ba ta dama don ta shiga harka ta sport wanda ya kama da tsarin football. da sauran wasanni biyu wanda ya kasance za ta iya samun nasara. Shahida Umar matashiyar da ta rasa damar daga iyayenta ta bayyana mana yadda abin ya faru. Dalilin da ya sa aka hana ni wasan ƙwallon ƙafa saboda iyayena suna gani ni mace ce yawanci an fi sanin wasan ƙwallon ƙafa maza sun fi shi yasa masu kana ne. Ko yaya al'umma ke kallon wannan batu? rashin barin 'ya'ya su shiga harkokin wasanni most especially mata gaskiya musamman a arewacin najeriya so yana alaka da al'adu da kuma addini yawanci wasu gani suke idan suka bar 'ya'yansu suna shiga harkokin wasanni musamman ma bal kamar zai kasance cewa zai zama musu kamar abin kunya a ce sun bar yarsu ta shiga abubuwan da maza aka fi gani suna yi don mu idan aka ga mace tana yin bal a cikin al'ummar mu zai zama kamar kunce yana zama kamar wani sabon abu abu ne wanda ba mu saba ganin shi ba a ce mace tana yin bal namiji aka saba gani yana yin to kuma yanayin shigar da 'yan bal suke yi eh, da mu da al'adar mu bai amince da irin wannan shiga da mace za ta yi idan za ta yi balwa. Akwai bukatar iyaye su rika tallafa wa 'ya'yansu wajen cimma burukansu. RFI. Madalla, an gaida Shamsiya Haruna da wannan rahoto. Yanzu kuma sai tattaunawa ta da Hawwa'u Ibrahim matashiya da iyayenta suka dakatar da ita daga harkokin wasanni. A rayuwata ina matukar so a ce yau na zama 'yar wasan ƙwallon ƙafa, amma na rasa goyon baya na iyayena. Sabida suna gani ni mace ce, yawanci an fi ganin wasan ƙwallon ƙafa ai na maza ne. Wani jan hankali zaki ga iyaye musamman ma mata da su suka fi dagewa akan cewa ba za a ba wa 'ya'yansu irin wannan damar ba. Ina jan hankalin iyayenmu musamman mata ya kamata su ringa ba wa 'ya'yansu dama mata ba wai a ringa sare miki gwiwa cewa ke in mace ce ba za ki iya yawancin ayyuka ba ko wasanni. Duk abin da namiji zai yi sometime mace ma za ta iya yi. In na sami dama zan taka muhimmiyar rawa a haka sabida ina son abin kisan kasancewa in dai kana son abu za ka iya ba da gudunmawa sosai. Ko me dalilin da ya sanya ma aka hana ki yin ita kanta wasan ƙwallon kafan a ƙarshe? Dalilin da ya sa aka hana ni wasan kwallon kafa sabida iyayena suna gani ni mace ce. yawanci an fi sanin wasan ƙwallon ƙafar maza sun fi shi yasa masu suka Ko akwai fatan da kike da shi ko kuma saƙon da za a isar? To ni a yanzu fata na ƙarshe ina fatan iyaye su dinga ba wa 'ya'yansu dama saboda ita ma harkar wasan ƙwallon ƙafa ba wai sai iya maza ne kaɗai za su yi ba mata ma suna iya yi. Ƙwallon ƙafa wasan matasa. Ba faɗa ba ne ba wasa ne. Ƙwallon kafa wasan matasa. Ƙwallon kafa wasan matasa. Ba faɗa ba ne ba. Wasa ne. Mulkar kai riko da gaba. Wasa ne. Ba dan ai faɗa ake ba. Wasa ne. Wasa mai haɗin zumunta. Wasa ne. Bari in gyara kafiyata. Wasa ne. Yin ka za ka samu kyauta. Wasa ne. Ka sunan ka har makota. Wasa ne. Taron dandazon matasa. Wasa ne. Inda sun zo su kalli wasa. Wasa ne. Mun haɗa kanmu mu matasa. Wasa ne. Dan kare haɗin zumunta wasa ne. Wannan kenan da fatan masu sauraro kun nishaɗantu. Da haka za mu je ga tattaunawar shirin rayuwata da ƙwararre a harkokin wasanni kuma ɗan jarida Amina Halilu Tudun Wada. rashin shiga mata harkokin wasanni musamman ma na ƙwallon ƙafa a arewacin ƙasar nan ba wani abu ba ne ba illa al'ada da kuma addini da yake taka rawa kwarai da gaske wanda a kodayaushe ake ganin mata kamar yadda al'ada da addini ya nuna suke ƙoƙarin killace su ba tare da bayyana su ba a cikin al'umma a yaushe musamman ma a yanayin cikin kayayyaki na wasanni da ake kallon su kamar wasu kaya ne da ba su iya suturta su ba ko kuma rufe su to wannan yana gonna taka rawa muhimmiya sosai da tasiri a bangaren na wasanni inda mata da dama na son shiga harkoki na wasanni tare da kuma ba da gudunmuwa musamman ma don nuna hazakarsu da baiwarsu da suke da ita da kuma uwa uba sha'awa da suke da shi to amma yanayin kallon da al'umma suke musu da kuma rashin yadda ba a karɓa abin ba tsakanin al'umma musamman ma ba wai ga ɗaiɗaikun mutane a waje ba a'a hatta daga cikin 'yan uwansu da kuma ahalinsu ko kuma gidajen da suka fito daga kan iyaye zuwa sauran 'yan uwa da abokanan arziki ba sa samun cikakken goyon baya a wannan bangare domin gudanar da shi wannan wasa to wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake ƙara dakile harkokin wasanni musamman ma daga mata a bangare na arewacin ƙasar nan wanda wannan shine babban abin da ya shiga ko kuma yake akan gaba da yake kawo koma baya ko kuma na kasu ga shi fannin na wasanni to kamar sanya mata a cikin harkokin wasannin wanda ci gaba zai bayar a tsakanin al'umma musamman mata a bangaren wasannin shugabar matan da sauya fasali ko kuma kawo wasu sabbin tsare-tsare ina ganin zai taka rawa kwarai da gaske tare da ba da goyon baya da kuma karsashi da kuma sa wasu kansu al'umma karɓar abin musamman in aka kawo wasu tsare-tsare da kuma abubuwa yadda zai ba da goyon baya musamman ma wajen tafiyar da wasannin idan muka duba kamar yadda na ce sabbin tsare-tsare shine wato dangane da koda kaya da suke sawa mun ga wasu kasashen na musulmai kamar irin su saudi arabia da kasashe irin su iran da wasu kasashen a yankin nahiyar asiya suna bawa mata dama na yin amfani da wasu kayayyakin wasan da suke rufe kamar jikinsu kenan kama daga kai zuwa hannaye da kuma wato kafafuwansu wanda hakan yana ƙara basu damar iya shiga cikin wasannin a dama da su to irin waɗannan tsare-tsaren da kuma wato samar da filaye na wasanni ko na atisaye wanda za a iya cewa kamar mata ne ko kuma wato iya matan ne suke jagoranta su ba maza ba shi ma wannan zai taka muhimmiyar rawa tare da bada gudunmawa domin ganin cewa sun dawo an ci gaba da damawa da su a fannin musamman maganin alfanun da ake samu da shi ta wato samar da kudaden shiga da kuma samar da madogara ga su kansu 'yan wasan wannan yana ganin zai ba da. gudunmuwa kwarai da gaske kuma zai taka rawa. A ƙarshe ko akwai jan hankali ko wani sako da za a isar? Ito jan hankali da kuma sako da za mu iya isarwa shine cewa ya kamata mu karɓi duk wani abu da ya zo a zamanance musamman ma da tsare-tsarensa matukar ba shi da wani illa ko kuma matukar ba zai sauya wani yanayi namu da muke da shi ba. Ɗan jarida kenan kuma masani akan harkokin wasanni Aminu Halil Tudun Wada. Tambaya gare ku masu saurare, ya kuke kallon batun hana mata taka rawa a fagen harkokin wasanni, wani shawarwari za ku baiwa iyayen sai mun ji ku. Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya? To ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili takwas takwas takwas takwas takwas tara tara sifili. da aka shirin rayuwata na wannan rana ya kammala a madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen hausa da radio france international a rafai musamman abokiyar aiki